بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد من سبيل كرمي وشهد الكرم ووجه الشوال الكرم صلى الله عليه وسلم من ليلة من كود عربين وما يقول شهد الياك وتم شدة بلادية من كود الرمشاء يريد الشاكرة ومن صلى الإمام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من شيء بدا كاتب الكافر التحفة العراقية للأعمال القلبية واللغة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه والذي محمد السنة 30 إن شاء الله تعالى في من الكاتب من البركة malam yana mana bayani akan yadda da bambancin ta da juriya yadda da larabci a riba sai kuma juriya a sabu a sabu to me bambancin su sannan kowanne wanne yake bukata malai mutum ya ce mana magana ta fi inganci الرضا بالقضاء مستحب أما الصبر على القضاء واجب yadda da abinda Allah ya kaddara ma mutum mustahabbi amma jurewa wajibi kuma an bambanta mana tsakanin me alamar yadda me alamar jurewa wanda aka jarrabe shi da wani abu mara daɗi ya nuna damuwarsa amma kuma daga baya ce ya yi haƙuri to ya jure ya yi asabu amma wanda lokacin da aka jarrabe shi da wannan abu mara daɗi kwata-kwata ba a ga wata alama ta damuwa a tare da shi ba to wannan ya yi arziba wancan matsayin na arziba ba kowa ke samun shi ba amma matsayin na asabu wajibi dole ne idan Allah ya jarrabu mutum da abu daɗi ya jure ina ji mun fahimci waɗannan shi ne sai malam yake cewa wa amma rida lima amara Allah bihi amma yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi fa asluhu wajibun wannan asalin sa wajibi ne idan Allah ya ce ai sallah wajibi ne ka yadda da wannan sallar kuma ka ji a zuciyarka ka su da cewa sallar nan ibada ce daga Allah madaukaki sannan kan ka riƙa yin ta a matsayin matsama a kai ka riƙa yin ta a matsayin wata aba ce da Allah madaukaki sarki ya ce a yi tilas kuma tabbas idan aka yi akwai fa'idoji da ake sama tun a duniya fa'ida ta lafiyar jiki fa'ida ta cikin zuciya fa'ida ta da mutum daga sabon Allah madaukakin su duk sallah ta tafi waɗannan kai hatta fa'ida ta motsa jiki akwai nau'i na motsa jiki a cikin sallah ko mutum ya yi da wannan wajibi wa huwa min al-imani yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya umarni ne, umarni da ayi yana cikin ma imani da za a ce gashi Allah madaukakin sarki ya ce a yi sallah sai wani ya ce shi bai da a yi sallah ba yanzu ba da imani كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يدى معك صلى الله عليه وسلم يفعل في الحديث الصحيح أحاديث وليك إن يتشي يتي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان يا دندني زاكي إيماني إيماني لا دون زاكي إيماني لا دون دندنو ما تشي سكي غانا وندن دندنا to waye wannan wanda ya dantane zakin imanin man radiya billahi rabban duk wanda ya yarda da Allah a matsayin shine abun bauta shine wanda ya cancanta bauta masa shine mahalicci shine mai kashewa shine mai rayawa shine wanda ake nufinsa da bukata shine wanda ake neman agajinsa shine wanda ake neman taimako a wajensa shine man radiya billahi rabban zakin imani ne mutum ya da wannan wa bil abu na biyu kuma ya yarda da cewa addinin musulunci shine addini ba wani addini da mutum zai yi ya je gaban Allah subhana wa ta'ala da shi ya kubuta ranar gobe al-kiyama in ba musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba فلن يقبل منه وذاك قول لم أدين تجريجه وهو في الآخرة من الخاسرين فنرى نقوم بعد القيامة زيادة وشكين تعمل أولا حديثي من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيء ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار ba wani bai hude ko kirista da zai ji annabi sallama ya bayyana Allah ya aiko shi a matsayin annabi manzo sai ya sha kulatin bangaro da da'awar annabi sallama ya kibi ya kafirce ya kibin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo sai ya ce la kana min ashabillah ba shi ya zama cikin yan wuta daga ranar da Allah madaukakin sarki ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani addini da ake yin sa a bankata an goge shi idan ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ranar da Allah ya fara wa manzon sama wa'ayi to duk wani hukunci duk wani addini da ake yi ba wani musulunci ba to da addini ya zama batacce ya zama lalatacce ba yadda za a yi tafi ya mutu ma Allah subhanahu ta'ala da shi sannan ya tafi biyu kuta wajen Allah to yadda da musulunci a matsayin addini annabi zai ce shi ma tantance zaki imani sannan na ƙarshe wani muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya sannan abu na uku kuma ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin Allah mutumin da ya samu waɗannan abubuwan guda uku to za ka ba'ama dina ya tsada zakin imani duk mutumin da yake son ya tsada zakin imani to ya da waɗannan abubuwan guda uku kaga wannan hadisin yana nuna mana ashe yadda da abin da Allah ya umarni a wajibi domin ba yadda za a yi mutum ya ce yana cikin gidan imani amma ya ce bai da Allah shi ne ubangiji ba ba yadda za a yi mutum ya ce yana cikin gidan imani ya ce bai da addinin musulunci shi ne addinin da za a bauta ba Allah ta'ala da shi ba sannan na ƙarshe ba yadda za a yi mutum ya ce yana cin gidan imani ya ce bai da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah ya zaba manzon da Allah ya zaba kuma ya aiko shi ce ka'ida saboda kai yanzu kenan mun samu nau'in yadda kala nawa kala biyu akwai arriba bi qada'illahi wa qadari yadda da abin da Allah ta'ala ya hukunta ma mutum na damuwa da bakin ciki da jaraba ma hukmu zalik hukmuhu al-istihba me hukuncin sa hukuncin sa shine mustahabbi an su amma abin da yake wajibi shine mutum ya jure na biyu shine azira bima amara Allah bihi yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi na tauhidin sa na bautar sa ma hukmu zalik hukmuhu al-wujub me hukuncin wannan shine tilas mutum ba zai zama yana cikin gidan imani ba ya ce bai da abin da Allah madaukakin sarki ya ba da umarnin ayi ba wa huwa min tawabi'il mahabbati yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya umarni ayi to wannan yardar tana ɗaya daga cikin ababen da suke mun soyayya domin sharaɗin bautar Allah madaukakin sarki ka bauta ma Allah kana san shi wanda an sha mana wannan bane wani na iya sa ka aiki kai aikin amma a zuciyarka ba ka san shi mun sha buga misali da soja soja babba ofisa ya sa karamin soja aiki ko ya ko ya so yayi yana iya yin aikin amma a zuci shi yana zagin wancan soja babban ofisa shi ko Allah sharadin bauta masa shine ka bauta masa kuma kana san shi ranar da kake bauta ma Allah amma kana jin kiyayyar Allah maka kuɗin sarki a zuciyarka ta yaya za za a gane cewa kana nuna ma Allah kiyayya a zuciyarka shine ka ji kana kin bautar da kake ma Allah ka ka bauta ma Allah kuma a zuciyarka ka ji kana jin daɗin bautar kuma kana santa to alama kana san Allah maka kuɗin sarki ke ba shi bane ake ba labarin cewa sahabbai idan suka ga Ramadan ya kusa wucewa sai su ta kuka sai ana faɗin haka a ta cewa sahabbai magabata na kwarai sun kasance idan aka ce Ramadan ya nisa sai su ta kuka wato suna jin watan da ake bauta ba Allah ba kamar sauran watanni ya kusan shuɗe ba shi ne wannan sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi murna idan alamomin mutuwar su ta zo idan suka ga alamar mutuwa to suna jin daɗi za su je su gamu da Allah madaukakin sarki an ruwaito sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu da Bilal radiyallahu anhu wannan su lokacin da zai rasu ya rika fada yana cewa gadan alqal ahibba muhammadan wa sahaba gadan alqal ahibba muhammadan wa sahba ce gobe gobe in sha Allah zan je in haɗu da masoya suwa masoyan nan muhammadan wa sahba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kaga ashauku ila liqa'i llahi shi yasa ma Allah sai ya saboda ya ji yadda mutum da'i sai ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a duk wanda ya so ya haɗu da Allah yake jin daɗin gamuwarsa da Allah to Allah ba yana jin daɗin ya gamu da shi kaga arriba bima amara Allah bihi wanda yana cikin soyayyar Allah amma sanadkuru insha Allah kamar yadda za mu ambaci wannan a nan gaba Allah madaukakin sarki ya kaddara haka kuma ya hukunta qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa domin a tabbatar mana da cewa yadda da abin da Allah ya umarni a yi na ibadar sa ne fadan Allah madaukakin sarki bai ce fala a'a Allah yana faɗa wa annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa ya rantsi da kanshi la yu'minu ba za su taɓa zama masu imani ba mutane ba za su taɓa zama masu imani ba hatta yi hakki muka fi ma shi zama bai nan har sai sun hukuntar da kai sun mai da kai kai ne alƙali fi ma shi zama bai nan a duk abin da ya kuta da tsakaninsu na rigima ba za ka zama mai imani ba har sai ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam shine alƙalin ka alƙalin farko kuma alƙalin ƙarshe yasa duk wata matsala ta addini idan ta taso maka baka ta cewa san sama bane zai yanke maka hukunci to kana da damuwa imanin mutum yana da damuwa akwai damuwa a cikin imanin mutum sha'ani shine menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci ba a neman kowa ya yanke hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi idan kuma manzon Allah sallallahu ya yanke hukunci ko ba wanda zai saka magana kowa ya shi a duniya wanda sama na sama kowa sunnata tana sama kowa shine ne yanke wucin karshe shi kadai aka ce ka bi shi kadai aka ce ka bi na sha faɗi cewa duk ba wanda a duniya aka ce ka rufe idan ka miƙa mishi hannu ya ja ka sai manzo Allah sallama manzo sama ne kawai zai ja ka idan ka ka bi shi ba inda za ka tsinci kanka a aljanna amma duk wani wanda ba manzo Allah sama ba to shi amma kana kallon gaban ka wani zubin ma kai ne zaka ga haska mun wanda kake bin fitila sannan kuma in san samu yaka ta gilas ka samu mai dike ta gilas gilas na magani ko na asibiti ka kara da shi saboda tantance abubuwa amma ba wani a duniya da aka hukunta maka shi aka ce shi zaka ko waye shi ba shi ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hatta yuhakkimu ya fi ma shajara bainahum har sai sun sa ka ka zama kai ne mai hukunci na karshe a tsakanin su sannan ne a malayi fi harajar min mimma qadayt sannan idan ka yanke hukuncin nan sun a fi anfusihim harajan kasu wata damuwa a game da hukuncin da ka yanke idan manzon sama ya ce abu kaza shi ne hukuncin Allah to kada wani ya ji ba kawai ya ce ya yadda sam'an wa ta'ata kawai mun ji mun yadda ya ma'aikin Allah shi kenan in kai haka ka kubuta agwaito cewa wata rana wani mutumin ya zo ya masa manzo Allah saba tambaya a game da wani hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi hukunci ya ce masa ga abinda da Allah ya yanke na hukunci sai bai da hukuncin ba sai ya tafi gidan sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya saka ma sayyidina abubakar tambayar nan ya ce na tambayi manzon Allah ta sama amma ga hukuncin da ya mu yace to tafi manzon sama ya yi hukunci ni ko me zan sake cewa ka ji da suke shi ko sayyidina Umar dama wa ashadduhum fi amri Allah Umar radiyallahu anhu sai na umar shi ya ruku da tsanani a game da addinin Allah to da ka sai wannan mutumin ya gugu za ta gidan sai na umar yace kaji kaji kaji farko dai ga abin da ya faru da ni na tafi gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mun hukunci kaza sannan kuma na tafi gidan shi ma ya sake mai da ni hukuncin manzon sallama to na zo wajen ka ni dole can hukuncin ban yadda da shi bai ce ba kai da shi ba yace su jirani sai na umar ya shiga gida ya ɗauko kalle lan takobi shi ke ne kai shi lahira ya je ba da amsa a can ka ce baka yi da hukuncin da manzo Allah ta sama yanke ma ba kaga wanda ya ƙarshen halaka ce ba abin da ya rage ba mai wanda sai dai a kai shi lahiya Sai ta fi shanya amsa ku ci gaba da bayani domin bin ne ba zai so yanke hukunci ka ce baka yi da shi ba musiba ce babba a ƙa'ida manzon sama ko ka so yayi baka isa ka ce ka ci gyaran ka saboda shi nabiyyun ne bidunin wahyi la yatasarraf annabi ne duk abin da zai da wahayi yake wa ma an anil hawa in huwa illa wahyu duk abin da manzon sama ya yanke Allah ne ya sa shi Allah ne ya sa shi to daga manzon sama ya yanke wani hukunci wani ya ce wai yana da zaɓin kanshi ma kana da mu'min khiyara ba wani zabi da ake da shi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره baya halatta da mai imani na miji ko in yi imani mace annabi sai sama yanke hukunci shi wani kuma yanzu ya ce wai yana da dama kanshi a sami na wa a sai ka ji kuma ka ji shi ko zuciyarka tana maka ƙaiƙayi game da wannan hukuncin ka yadda kuma ka aikata shi ke nan ka kusa to shi ne sun mala'i fi an fi harajan mimma qadayt kan kan ka samu wani kunci ko mun kan kantarsa a cikin zuciyarsu a game da hukuncin da ka yanke sannan za su zama masu imani wa yusallimu tasliman sannan su miƙa wuya matuƙan miƙa wuya miƙa wuya ta ƙarshe na ƙarshe su yadda da duk abin da manzon sallallahu alaihi wasallam hukunci wannan shine imani وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ne, ba a izini Ba wani manzo da Allah ya aiko shi a duniya face sai dan a masa da'a akwai mutanen da tunaninsu shine manzo Allah sama ya zama kamar yan bulan sun sai da ake ba yan bulan ake idan aka rubuto ma mutum wasiƙa abu da yake fara fari shine yage ambulan idan ambulan din ma ba wani abu na bane ya ga bai burge shi ko sai ya wuce da shi sai ya zara wasiƙa sai zai ci gaba da karantawa ya gane in ta dariya ce kaga yana dariya in kuma ta damuwa ce kaga ya shiga damuwa wallahi manzon Allah sama ba haka bane akwai waɗanda suke ganin manzan sama kawai ya zo ya kawo sako shikenan ya gama su kuma sai su ci gaba da katattala abin da suka ga daman yi abin da ya shafi suluki abin da ya shafi akhla, abin da ya shafi aqida abin da ya shafi fiqh suna da wasu waɗanda su ne za su tsara musu abin da za su bauta ma Allah da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha abin sama shine na farko shine na ƙarshe da zai yanke maka hukunci ka yadda ka shiga aljanna in ba haka ba wani abin da zai kama kwakwalwarka da ana karanta maka mazan ba shi zai fara zuwa ya shiga aljanna shi zai fara zuwa ya je tsaya bakin kofa aljanna hadisi sahihi manzo sun ce ati babal jannati fa astaqim ce zan zo bakin kofa aljanna sai in ci abu ne fa yuqalu man anta masu tsaron aljanna su ce wane ne kai aqulu muhammadu in shayini ne muhammad sai su ce bika alla naftaha li bika umirna alla naftaha li ahadin qablak kai ne dama aka ce kan mu buɗe ma kowa kofa aljanna sai ka zo kai ne farkon za ka fara shiga aljanna to sai ka kibinsa ka je ka kama wani ka kama kafan wala wala ai wani tsuntsu ne ko aka kama shi sai kafa ta balle sai shi kuma ya tashi sama ya baka sai ya baka da kafa kaga dai kana musulmi ba za ka je ka ci kafa kafa kafa kafa kafa kafa kafa tsuntsun da ba a yanka ba sannan ko da yankacce ne mai kawowa na za ta maka cinkewa ba ta yi duk wanda ta bi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a komai wallahi tallahi kafa wala ka kama kafawa za ka kama za ta tsinke ta barka kaga ne abin da ake yi so da ka yadda da hukuncin Allah na umarninsa wajibi ba mustahabbi bane wajibi ne duk hukuncin da manzo Allah sallama ya yanke mutum ya yadda da shi ya kawo abubuwan da manzo sama da ayyukansa da maganganunsa suna da matakai akwai abin da Allah madaukakin sarki ya sa manzon da sama ya zo ya kitar sahabbansa ko shi da kan shi ya bayani cewa wannan abin ba wajibi ba ne akwai kuma abin da tilas ne kai amma yadda duka cewa daga manzon umarnin Allah ne wajibi ne wannan da da wajibi da abin da aka ce halal ne da abin da aka ce haramun ne da abin da aka ce makruhi ne duk ya tabbata a shari'a ko ka yadda da hukuncin su wajibi amma wajen aiwatar da su ko shine mataki mataki wajibi ana buƙatar ka aikata shi dole idan baka aikata ba ga gobe alƙiyama Allah zai maka azaba mustahabbi an so ka aikata idan ka aikata kana da lada misali yanzu nan mun yi sallar magariba raka'a uku to an so kafin sallar magariba nan kai nafila sannan an so bayan sallar magariba kai nafila da kafin da bayan sallar magariba dukkanin su mustahabbi ne in kai jakanka ta lada za ta kara nauyi amma idan baka aikata ba Allah ba zai ce me yasa baka yi ba amma ita kuwa sallar magariba ita kanta to idan baka yi ta ba to ba da ka ce ba za ta yi nauyi ba kawai a'a za a kama ka ne da alhaki kuma a yi maka sakamakon wannan alhakin da shi sakamakon kin yin abin da Allah ya umarni da shi na wajibi to shine wannan abin da Allah mana madaukakin sarki ya umarni da cewa haramun ne ana neman wajibi ne ka bashi amma abin da Allah madaukakin sarki ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ce maka ruhi ne to idan ka bar shi za a rubuta ma lada amma idan ka aikata kuma babu alhaki a kanka ne maka ruhi shi kuma abin da yake mubahi halal kenan shi kuma an baka dama da yin sa da barin sa ɗaya ne amma kuma kada wannan abu da aka ce halal ne sai wani bayan manzon sama ya ce halal ne sai wani zai ce maka haramun a in manzon sama ce abu kaza halal ne to ka yadda a matsayin halal ne amma ba an ce sai yi wani wani shi kanshi manzo Allah ta alaihi wasallam ai ta faru da shi manzon sama ya rayu a mai a makka rayuwarsa mafi yawancin ta a makka yayi duk mutumin da ya shekara hamsin a wani gari in ya canza gari ba dole bane ya saba da sabon gari ne ko shekara hamsin ba wasa ba a ce ka zauna tun a nan aka haife ka ba inda kake zuwa al'adunka na mutanen garin ne tufafin su kake sawa abincin su kake ci komai a nan aka haife ka nan ma baban take nan baban yake nan dangin ka suke a nan ake rayuwa kai aure har ma ka ba a gani sai ka tashi sai ka koma wani gari ba dole ba ne sabon garin da ka koma al'adun su dace da ba Fahimci sallallahu alaihi wasallam ya je garin Madina a garin Makka ba su da dawo wannan halittar mai kama da babban kadan dai wadda ba ta ba ta san wajen da akwai ruwa ita ce da ko ba aure yana kamanta ta da hakuri ko shi kuma balarabe yana yana kamanta ta da kin kin ruwa ba da san ruwa kwata kwata da kuma bai san ruwa kuma babu shi a makka amma a madina suna da shi wata rana ba ake sallallahu alaihi wasallam sai aka zo yana cikin yana yana yana ɗakin matarsa da ake ce masa maimunatu bintul hani radiyallahu anha a ɗakin akwai ibnu abbas radiyallahu anhu domin ɗan ne ɗan ya ne sannan akwai Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu shi ma dan ya kai sai aka kawo nama da dango haka a faru sai aka aje gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin kuma akwai wata mata sai ta ce أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل شكرا ما نسمى لأبار سميه في shi. domin manzon sama ya kai hannunsa sai ɗibi naman damo ya ci sai aka ce innahu lahmu dhabbin aka ce ai naman damo ne sai mun sama ya dage hannun ya dage hannun kaga ba zai ci ba ce Khalid radiyallahu anhu sai ya ce sai mun sama ya tura shi gaban shi sai ya ce kul ci ibn abbas ya ce a haramun huwa ya rasulullah sai ma Allah haram ne kai kake ci ya ce na rayu a cikin mutanen da ba su da shi na lam yakun bi ardi qawmi fa ajibni wa anhu na kako a garin mu ba da mu shi yasa sai na jima na sha'awar shi dabi'a ta ba ta bar ji idan ka kama abin nan dodon koyi kun san dodon koda ka tafi wani haka za ka ga take cin shi wani wani dan uwa yake mun je haka wani gari abin da wani taro shi nan gashi da aka yi tafa sai ya ce mu su garin sai shi ne sai ke cewa ai malam da za ta ce da ka san harshen ta a kai da ce Allah ya raba ni da ce shi Allah za ta harshen ta dudan koki sannan wani wanda za ka je ka tarar da su muni muni suke ci yin kato tsutsan nan katutuwa sannan na wanda yake faduwa daga bishiyar maɗaci suke dankarawa su je su dafa ta aifaffe cinta kaga ana ci ana ta abin da ba a baya ba mai wuya to in ba ka ci ba ka sha'awa in abu halal ne ba ka ce haram saba mu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne kin yadda da hukuncin sai ya ma abu hukuncin cewa halal ne sai kuma sai ka zo saboda baka ka sha'awar sai ka ce haram ne a a kai irin tashi ka ce ni ma ba na sha'awar shi shi ke nan ka huta halal ne amma ki ba na sha'awar shi su ko dama ababen da suke halal a duniya ba su da iyaka haram ne ke da iyaka babu halal غير محدود ولا معدود وباب الحرام محدود ومعدود أوفوكم حلال فاسد إياها حلال تاتي يا يوا حرام كمفا إتشي تحي تتشي يوا أتفصل لكم ما حرم عليكم ألا يعرف بمفا أبا وانا حرام وانا شيني يداد حكم شمال الله صلى الله عليه وسلم أبنك يبقى كنتا أما سيواجبي خيش أما سيواجبي abin da yake mustahabbi ka dauke shi a matsayin mustahabbi abin da yake makruhi ka dauke shi a matsayin makruhi haramun ka dauke shi a matsayin haram halal jaizi mubahi kenan ka dauke shi a matsayin hukuncin sa kenan kar ka bashi matsayin da ya wuce wannan matsayin kuma ka tsaruya shi ka bashi hukuncin kishiyarsa to shine hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sannan Allah madaukakin qala ta'ala sannan Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu da a ce su munafikai sun yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su wa rasuluhu da kuma manzanta wa qalu hasbuna Allah kuma su ce a ai Allah ya san mana da sun faɗa haka to da ya zama musu alkhairi to amma manzo sama yayi rago. alhali yana wakiltar Allah ne sai su ce ba su yadda ba kamar yadda uh, zulhuwaisi'a ya yi zulhuwaisi'a baban kawarijawa ne kakan kawarijawa masu zagin shugabanni masu kine musu masu fito na fito da shugabanni su kisa al'umma ta zauna lafiya to ne kakan kakansu an je yaƙi an dawo النبي صلى الله عليه وسلم يرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم الله عليه وسلم فشر كنا يسي من الله عليه وسلم عيدين يسي يا ما يسي يسي كي عادت إذ ويتضع أتي ما ياتي والله إن هذه الكتمة ما أريد بها وجه الله يسي والله وإن غبان باع الله عشكش فغبان أكل الزلمة سبحانه كان يسي يتاش إدانه وصحي جاجة جرم ya ce idan ban yi adalci ba a duniyar nan waye zai yi adalci ƙarshen abin da za a subbanta shugaba ba manzo Allah sanarwa ba ƙarshen subbanta subbanta za a ma wani jagora wanda yake jagorantar mutane a ce masa shi ne. zan subba ta walakanci kenan ta muzantawa a ce bai da adalci yau ko mata ka ta kalle ka ta ce mai gida ba ka da adalci sai ta gama ta kai ko ƴaƴanka su ce ma ba ka da adalci ko kana shugabantar wani wani sai ma'aikatan wajen su ce ai baka da adalci shi kenan sun tayar da kai kaga shine wannan so da haka walau annahum غضوا ما آتاهم الله ورسوله da a ce sun yadda da abin da Allah ya ba su da ma'aikinsa wa qalu kuma suka ce hasbunallahu kuma suka ce Allah ya isan mana to kaga wannan ma na nuna cewa ashe yadda da umarnin Allah wajibi in Allah ya bada wani umarni wajibi wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum jaba'u ma aqada Allah wa qayyuhu ihwalahu fa ahbata a'malahu zalika abin da yasa Allah madaukakin sarki ya musu wannan hukunci shine su munafikai ittaba'u ma aqada Allah sun bi abin zai bai fita a Allah da abin suka san Allah baya so shi suke aikata kaga aikata abin da Allah baya so bibiyar abin da Allah baya so shine saba ma umarninsa Allah ya ce ai abu kaza sai mutum ya yi to wannan ma asqata Allah wa kayhu ridwanahu kuma sun yadda da yaddar Allah abin da Allah ya yadda da shi su ba su yadda da shi ba shine kayhu ridwanahu arridwan shine aziba din kai yadda su ba su yadda da abin da Allah ya yadda da shi ba fa ahbata a'malahum sai Allah ya rusa aikin su gabaki dai Allah ya rusa aikin sakamakon mutum ya ki yadda da hukuncin da manzo Allah sama ya zo da shi shine Allah ya bata aikin shi gabaki da shine أن يهدر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم يصيبهم عذاب أليم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يفسر أن تصيبهم فتنة الفتنة الشرك ita ne su hada annabi sama da wani shine shiru manzo sama yana da damar yin hukunci sai a ce wani mana da damar yi a shirka ce wannan kai kai ashku fi rijala ka ce manzon biyu ne ba ɗaya ba ka'ida ita ce manzo Allah sama ke gaba duk wanda yake son a yadda da magana ta to ya magana manzo Allah sallama idan tashi ta saba mata manzo Allah sama to za a ji mishi kayan kuma duk ajimma na fikir Allah madaukakin sarki ya gafarta musu da ajimma na suluki irin su Junaidu Saliku su sai da suka yi waɗannan maganganu cewa duk maganar mu da aka faɗi aka ce ta ta aka faɗa muku aka ce mu muka ce kuka ga maganar nan ta saba ma sunna cikin wuriyar da maganar mu kama maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce daidai mu ma ita ce muke rubu da ita da mun ganta ba za mu faɗi wajen maganar ta mu haka Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi yace لا ينبغي لمن له إسلام أحكم بأقوالي حتى توعظ على الكتاب على الحديث والكتاب المرتضى al-imam abu hanifa haka yace ce la yanbaghi liman lahu al-islam baya halarta ga duk mutumin da yake musulmi ne akhdhun bi aqwaliya hatta tuqada ala al-hadith wal kitab al-murtaba ce duk magana da aka kawo maka ce ni na ce to ka je ka auna ta da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ba idan sai daidai da ita da su to ku karba idan ba ke daidai ba to ajiye ni ma ba uwana da ومالك إمام دار الهجرة وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود في والرسول الإمام مالك رحمة الله عليه ينا ذنين أخير تبوا مسلات الله صلى الله عليه وسلم ينون خبر من سميتشي هو مجنة الزاعي يكفى وما أتكفى amma banda maganar wancan ne kabar ya nuna kamar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam maganganun da take karba ake yin sun inganta kawai abin da ake bukata shine sanadi ya tabbata ta kai zuwa ga manzon sallama wanda suka ruwaito mutanen kirki ne ka'idojin da malaman hadisi suke da sunan ijma'i akan karɓar riwaya sun tabbata to wajibi ne a karɓar wannan riwaya kishiyar haka ana jimma mutum tsoro ya zama ya haɗa manzo Allah sama da wani a cikin biyayya manzo shi ne Allah ya ce abi kuma ka zo ka haɗa shi da wani ka ce shi ma abi shi har ma kana fifita maganganun wancan akan maganganun manzo Allah sallama na shirya anan kaga babu shirya sannan Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum ai babu abin da ya sa Allah ya ki karɓan baya-bayan da munafukai suka yi illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi fa sai sun kafa ce ma Allah ne da manzansa wanda ya kafa ce ma Allah da manzansa za a ce za a taimaki Allah kuma ya kawo gudunmuwar shi an sa ba abu za a sa ba idan kana son a karɓi ka domin a taimaki addinin Allah to ka bi Allah kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ولا يأتون الصلاة إلا وهم kusala, sannan ba sa zuwa talla face sai suna jin rauni da lalaci a tare da su ana duk ana kiran sallah sai sa malamai suka ce daga cikin alamar munafurci ce ta kama mutum wal iyadu billah Allah ya kare mu daga cikin alamomin munafurci ya fara shiga zuciyar mutum mutum ya ji an kira talla ko sai jikin shi ya mutu baya son zuwa masallacin in fira ake yi sai ya kawai jikin shi ya ɓaci idan wani abu yake yi na wani abu na duniya sai ji daren shi ya ɓaci ya za a kira sallah za a tsince mishi jin daɗin shi ko ƙila kallo yake yi sai ji an kira sallah ko zai daren shi ya ɓaci sai ji ba ƙarfi a jikinsa to alama ce ta munafurci wala ya kuna salata illa hum kusala sannan wala yunfiquna illa wa hum karihu sannan dama ai ba sa ba da taimako illa wa hum karihu sai an matsa musu sai an matsa musu duk waɗannan sufofin munafikai ne ba su badawa dan Allah ba su sallah dan Allah sai dan a gan su. shi yasa ma idan su san mai fassara wannan ayar أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا سلوا لن تسقطوا على قبل أبقي سنة سلوا لي اليوم تسلى عصباه تسلى إشاء وضع تنصبه لو كنت ما بتلع ما حكي حق عكي مسلاتي دم دم دم دم ما بتلو وشنت بدا أجنس بطو بدا تسلى أما سلى حكي سلى رانا ta azhar da la'asar da magriba gari bai riga ya duhu ba to shi kenan sai suna zuwa har ma suna neman sahun gaba amma sallolin duhu to ba za a gansu sannan kuma dani akan haka sallar isha'i sun shiga cikin wasu abubuwan da za su shagaltar da su musamman ma kila sun fara asara sun fara alhala sun fara tatsan nono a wancan lokacin sannan kuma sallar asubahi lokacin suke bacci a lokacin bacci yake mai daɗi idan zafi ake yi to lokacin shaitan yake zuwa sai ya kunna musu wani esin koye sai ba a ganin esin sai mutum yanzu ba zai iya tashi ku duba sirrin yadda hikimar shari'ar musulunci take sallah asuba ce kawai aka sa mata kiran sallah biyu kiran farko sai a kira sai a ce as-salatu khayrun min an kowa ya tashi as-salatu khayrun min an-nawm sallah ta fi bacci sallah ta fi bacci a lokacin akwai sauran lokaci ka tashi kai qiyamul layl akai wuturi baka tashi kai wuturi as-salatu khayrun min an-nawm shi kai ta ta'abbudi idan ba za kai sallar da ba ka shirya domin sallah asuba kila ba ka da ƙarfi ka tashi kai wanka a shirya kan lokaci ya ƙure sannan kuma kiran sallah na biyu abu a sake kira daga nan kuma sai ikama to je wannan lokacin in zafi ake zai shi nake zai kunna musu AC ko wata fanka ne daɗi sai su ji ba za su iya tashi ba shi yasa ba aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matakai uku idana idza nama ahadukum عقد الشيطان على عنقه ثلاث عقدات هو ثلاث عقد manzan sama ya ce idan mutum ya bacci to sai shaitan sai ya zo wuyansa sai ya masa kulli uku kulli uku tam fa idza zakara Allah ta'ala in hallat uqdatu idan ya farka sai ya ambaci Allah yi addu'a tashi bacci ku duba ku mutum mai bacci ya tashi kuma kawai yana tashi Qur'ani ake ce karanta da ka ce alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa adila li bi dhikrihi da sauran addu'o'i kuma sai kafa a karatun Qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ashan suratu ali imran hayya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun kusan shafi biyu ba ayoyi kana bacci baka tashi to in kai wannan ka kwalka ka tinki Kullum da shaitan yayi na farko wa idza qama wa tawadda'a in hallat uqdatun idan mutum Allah ke taimake shi bayan zikir sai kuma ya tashi ya yi alwala sai ya sake kunce kulli na ne sake kunce kulli na ne wa idza qama wa salla idan kuma ya miƙe ya tafi ya je sallah bayan alwala in hallatil uqad salatu kulluha duka kullum uku ya ya kwance shi sai manzo sun ya ce fa yusbihu nashitan mustarihan nafs sai waye gari kawai sai ya tsajin wani karkashi ya rikajin kamar in garman doki ne shi kuma ya ji zuciya shi cikin daɗi ba zai tashi ya ji yana jin haushin wani ba wani zai so ya gama bacci kuma ya tashi mutum ya duk duniyar nan haushin kowa yake har da kanka ke nan wannan sirri shi ne ake bai kan shi wani tunda fa kai wala ya tuna salata illa hum shahara. ba za su sallah ba face sai suna jin lalaci a cikin na bakwai na bakwai na bakwai na bakwai ba sa shiri dan sallah shi masalla shiri su fuskance ta su mata alwala ba ta yi to kun ga duk waɗannan ayoyin suna tabbatar mana da me cewa yadda da abin da Allah ya umarni da shi a cikin shari'arsa wajibi ne mutum ya yarda da wannan wajibi ne sabanin waccan yadda da aka faɗa mana ta yadda da ta abin da Allah ta'ala ya yanke ma mutum na hukunci mara daɗi a duniya na jarabawa aka ce shi mustahabbi ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga cikin nau'in farko nau'i wato na ne arziza bi qada'i Allah kenan wanda aka ce mustahabbi ne yadda da hukuncin Allah mara dadi wanda aka ce an so ne kai amma idan baka yi ba za a ce ka kai sabo ba to kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito shi a musnadinsa da imamu tirmidhi shi ma ya rubuto shi a cikin al-jami nasa duk da cewa riwaya tana da rauni daga an sa'ad radiyallahu anhu daga sa'ad Allah madaukakin sarki ya kare yadda gare shi annahu qala annabi sama yace aka ce ya ce min sa'adatin adam daga cikin rabo na dan adam abinda ake ce masa sa'ada ne abin da zai gadan maka da rabo har abada ya baka rayuwa mai daɗi shi na cikin shi sa'ada wanda yau duniyar nan ita ce aka rasa sa'adan nan abin da zai sa ka ji daɗi a duniya kuma ya tsoron maka da rayuwarka ka tafi a wajen Allah madaukakin sarki ka samu aljanna ita ce ake cikin sa'ada ai sai sa man sama ya lissafa waɗannan abubuwan guda huɗu ya ce a sa'ada ne. abubuwa guda kuma suna cin abin da suke kwantar da ran ɗan adam su sa ya zauna duniya lafiya ya ji daɗin duniya ya bauta wa Allah sannan ya tafi wajen Allah madaukakin sarki kuma Allah ya sa shi aljanna waɗannan guda hudu su ne mai almar'atu salihat mata ta gari mata ta gari tabbas ita ce abu na farko da mutum zai samu hankalin shi ya kwanta ya bauta wa Allah ba ta kan ba ta ka ce ba ta jin magana ko karatu kai sai ka mata ba za ka gane komai ba kawai kullum da kiki za ka yi ta zama ba ta jin magana ka ce mata ta bari ta ci bai to ka shiga bala'i shi ne sai ka ga mutum yana karamewa kamar an sa mishi karfi a ciki ko an sa mishi guduma a cikin shi lafiya ko zai da shi gashi nan yana tafiya kamar iska za ta kada shi babu al-mar'atu salihah to abu na farko ce abu na biyu al-jaru salih makwabci na gari kaga idan Allah ya jarabe ka da fitinan fitinan na makwabci kullum bala'i yau ya ce ka mushi kaza gobe ya ce ka mushi kaza shikenan irin makwabcin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin al-Adab al-Mufrad wani makwabci ya damu makwabcin shi shi ne makwabcin da ya kai kara wajen masu da ce wallahi ya ma'aikin Allah makwabci na ya dame ni ya fice ne ni ba zaman lafiya tsakanin na da shi ba su mai ce abin da za ka yi shi ne ka faso kayan ka goge da tattafe a ajiye su kai ta fitowa da kayan ka kawai ka zo ka cire su a kofar gida sai ka zo ka zauna a gaban kayan kai ta gumi ku ji wata siyasa ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam mutumin nan safiya na yi kawai ya zo ya ɗibo kayan shi ya kwaso ya talabto kaya ya ajiye a bakin kofar gida kawai bayan ya gama tara kayan shi ya zai haka sai jama'a ta su wucewa shi lafiya kwana lafiya kuma sai dai bari shirin makwabci Allah ya ƙine ma makwabcin nan naka wannan ya sake wucewa Allah ya ƙine ma makwabcin nan naka ai makwabcin nan nan da na fiye shi ce sai gashi ya gudu da gudu ya zo ya bi mutane dan Allah ka yaƙe mu wallahi ba zan sake fitar da kai shi ke sai je faɗa ba zan zo mazal su mai ce mai da kayan sa shi ke nan a ci gaba da zaman lafiya haji shara'a ko sannan mazal su mai ce wal abin hawa abun hawa lafiyayye shi ma yana daga cikin abin da zai kwantar maka da hankali a bauta ma Allah madaukakin sarki sannan ka je ka shiga aljanna sannan wal madhamul wasi' sannan Allah ya baka masauki mazauni mazauni gida wanda yake da yalwa ba kwantatacce ba kuma al-maskan al-wasi' din nan daga cin ma'anar al-musbu din ko ma'anar ta'a din ya kasance kana zaune a cikin al'ummar da take kana zama lafiya a cikin su sannan ba kuma inda za a yi damanka da hayaniya ba yana cin al-musbu to kun gani ku shine sa'ada ta ta kawai Allah ya baka da baya ba da sa'ada shi kadai sai idan dan ya zama na arziki amma wani zubin za sai zama maka dalilin shakawa haka zuciya ba sa'ada ba ce tana iya zama maka dalilin shakawa shakawa ce sa'ada tadewa ya zama dalilin halakarka dukiya ce ga Allah ba mutum ma dukuwa amma ko sai zama ya halaka shi tun a duniya ba zai ji daɗin ta ba sannan kuma ya tafi wajen Allah mu da sarki Allah mu da sarki ya kona shi da shi da dukiya ina amfani wannan kaga shi ne wannan sai aka ce manzo sama ya ce daga cikin rabo na har abada da dan adam zai samu rayuwar shi ke kyau istikharatuhu lillah ya ba Allah dadi duk abin da zaka ka ba Allah dadi أذكى شيء كيدا أنكحكيس وعسى أن تحبوا شعر هو شر لكم وعسى أن تكرهوا شعر هو خير لكم والله يعلم وأن لا تعلمون زي إيه يواقص هو نعبا ما ألا بايا تشريني أكون أو جنب زي إيه يواقص ما كنت هو نعبا أما كمشيني الخير شيء ألا يعلم سوى الخير هي وأن نقبل أغيريكم so daga shi sa aka ce in za ka yi abu ka nemi zaɓin Allah yanzu wani sai je ta neman wata mace in neman aure yake shi ne sai je ya haɗu da wata ayola ya ce shi dole yake yake so ashe matar shi kusa da gidansa take ga gida ga gida saurayin kusa da gida ne shi kuma yana can ya ce sai wata ayola ai ta wahala kaji wallahu ya'lamu wa antum ta ta'lamun Allah ya sani kun ba ku san komai ba to sai ka istikhara Da abin da zaka ka ba Allah zani ya Allah in ka san wannan abun alkhairi ne a gare ni ya Allah ka tabbatar mu ya Allah a cikin ilimin ka in wannan abun ba alkhairi bane duk san da nake mishi ya Allah ka cire min shi a zuciyata ka kuma zaba mana abin da shi ne alkhairi a rayuwata da addini na da duniya ta da lahira ta shike sai kaga Allah ya zaɓo maka kuma duk wanda yake istikhara zai ga wannan a rayuwar shi la khaba man istakhara wala khasira man istashara haka suka ce duk mutumin da yake neman zaɓin Allah ba shi ba taɗewa sannan duk mutumin da yake neman shawarar mutanen kirki ba zai yi asara ba zai asara ba ka roƙi Allah madaukakin sarki ba zaɓa maka sannan kuma babu laifi ka nemi shawarar ƴan uwan musulmi ورضاه بما قسم الله له sannan kuma ya yadda da abin da Allah ya kata masa ya raba masa yana cikin sa'ada wa min shaqawati ibn adam daga cikin tadewa da lalacewa da asara dan adam ta istikharatihi lillah mutum ya zama baya ba Allah dadi shi duk abin da zai waye shi zai bashi shi yasa sai Allah baka da wayanka kai tantiya a duniya ka gama baka tsina na komai ba shi kai ka ce wa wayan ne? wa sukhuhu bima yaqsimu Allah lahu da kuma jin haushin abin da Allah ya raba ya bashi yana cin tabi wannan dan adam ya zama ya yana jin haushin abin da Allah madaukakin sarki zaba masa wannan hadisin duk da sanadin sa da rauni amma akwai wasu hadisai inda kaji da take goyon bayan sa فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط wannan hadisi ne sahihi duk wanda ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya zaba mishi to sai ya sami yadda Allah wanda kuma ya kushi da zabin da Allah ya mishi to ya tafi ya ta hushi shi ya zama fitila kwai ya zama kwan fitila ya je can ya fashi shi kuma Allah ba za ka canza shi ba shi ya sa ka'ida ita ce duk abin da Allah madaukakin sarki ya zaba maka bayan ka nemi zaɓin su to ka yarda da shi shi ce ha me yasa manzon sama ya karantar da sahabbansa istikhara hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma sai manzon sama yana karantar da mu istikhara kamar yadda yake karantar da mu sura al-qur'ani mun gane manzon sama yana koyar da su istikhara yana lakana musu yana faɗa musu su yi harafi harafi kalma kalma kamar yadda yake koya musu sura ta al-qur'ani idan za su yi wani lamari to su yi raka'a biyu idan suka yi raka'a biyu sannan in suka gama ta nafila sannan sai su daga hannun su roki Allah Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamu al-ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha ya fada abun da yake bukata khairu li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi ومعادي وعاقبة عمري فاغذره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة عمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم عرضني فيه haka wasu mai ke karantar da sahabbai ka koya ka duk abin da ya taso maka za ka yi kai wannan addu'a wallahi wallahi sai ka da imani ba ake bukata ba ka ce za ka gwada ba ba a gwada Allah in ka gwada Allah ka yi banza bukatar ka ba za ta taɓa biya ba da ya ƙi ka yadda cewa tabbas Allah zai zaɓa maka abin da yake alkhairi kuma ba a ce ka yi so ba shi kenan kai kai har sai abin da kake neman nan Allah ya zaɓa maka shi ko ya baka wannan da kai ka so a ranka ko kuma Allah madaukakin sarki ya kawar maka da wannan abu da kake so kawai sai cire maka san shi ta inda baka sani ba sai a kullo kuma ta wata hanya sai a baka wani abu kuma kana yadda da wannan zaɓin na ubangiji subhanahu ke nan ka zama sa'idi ka zama mai rabo na duniya kuma ka zama mai rabo a lahira wannan ne mu yan gata ne mu al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan hadisin da Malik ibn ya kawo shi yana goyon bayan waccan magana ta arriba da qada'i ko yadda da abinda Allah mana kuka hukunta mu mutum za mu tsaya kuma a nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yadda da abin da ya hukunta mana ko ne daɗi ko mara daɗi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko muna so ko ba masu Allah ya sa kuma mu zama muna so ma gabaki daya shi Allah mu da saki ya shirye mu Allah ya da zuriyar mu Allah ya musu albarka Allah mu da saki ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu damuna da ake yi Allah mu da saki ya sa ke harshe Allah mu da saki ya sa ta zama alkhairi a gare mu Allah mu da saki ya kawo zaman lafiya a cikin kasar mu wajajen da suke fama da tashin tashina da tashin hankali ya Allah muna roƙon saukar da alkhairi a cikin su ya Allah idan wani laifi muka maka ka jarrabe mu da waɗannan abubuwan da suke faruwa ya Allah mana su duki ka yace mana so ka da ne a cikin kasan mu ka ce mu shuwa ga wani mu ka su jagoranci a dora su akan daidai ta hana su aikata abin da ba shi da ba daidai ba sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh